بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'al al-hazna idha shi'ta sahla baya ga yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau a wannan rana ta alhamis wadda take daidai da goma sha uku ga watan azumin ramadana mun kai azumi na goma sha uku in Allah ya so kuma darasin mu zai fara daga farkon suratul juma'a darasin mu zai fara daga farkon suratul juma'a gama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك صدق العزيز الحكيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم wannan kalma yusabbihu mun yi maganganu da dama a kanta a baya wato ma'anarta da kuma sigoginta wannan ta zo da fi'ili mudari'i wanda yake gwada abin da ake magana din nan a yanzu haka ana yin sa a sama ana yin sa kuma a nan kasa ma fi samawati wa ma fi ardi yusabbihu lillah wato abin da yake samai abin da yake kasai suna yin tasbihi da godiyar Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi ma'anarsa wato almarar sare yin abu cikin sauri kamar yadda mai iyo wanda yake in ya shiga ruwa wanda ya kware da iya ruwa yake yin iyo dandana daga wani gaci ya kai wani gaci to ne Allah ta'ala ya kamanta wannan cewa yusabbihu lillah ko sabbaha lillah ko kuma sabbe kuma rabbi ga ala ko subhanan da bi asra jigogi ne na dubi Allah ya ce duk abin da yake sama da wanda yake ƙasa yana tsarkake Allah daga abin da bai dace da Allah ba ko wani umarni ne wanda bai dace da Allah ba ko wani siffa ce wanda bata dace da Allah ba to duk abin da yake sama da wanda yake ƙasa yana tsarkake Allah daga wannan saboda shi Allah duk abin da ya fi ƙarfin a wasa baki da shi to in an wasa baki da wannan abin wato yana yin shi dole ne a tsarkake shi daga duk abin da baya son a kamanta yi da shi kamar a ce shi da wani ɗaya suke Allah bai da wannan ba kamar a bai shi a kama wani wannan ma Allah yana fushi da shi kamar a ce an jingina masa ɗa wani ɗan Allah ne wani yar billahi saboda duk lokacin da kace ka jingina wa Allah ɗa abin da kake nufi Allah jinsin wannan abin yanzu in mun ga mage waya zai ta mage in mun ga akuya waya zai ta ragoba injiya. saboda ka bai yi wa ka ga dan akuya ko rago ka ce wata bai wani Allah ce wata mata ko ce mutu da ne dariya za a yi maka a da kai nan amma jin ɗaya na zuwa sun su ɗaya da babansa ko babansa wanda shi ne ƙa'ida an gane to saboda haka Allah ta'ala ba a saman shi da kowa kuma duk wani siffa da ya ba wa kansa to za ka hango ta a hango ƙoron ruwa ita ce siffa mafi girma mafi kamala in ilimi ne in ainihin hikima ce in kudura ce ko menene Allah ya jingina wa kansa na siffa to siffa ce mafi kololuwa wanda take babu irin ta al Allah ta'ala ya wasa kansa da cewa shi al-malik ne ana al shi ne al-mudabbiru li shu'unil kawn wanda yake jure al'amuran wannan duniyar wani lokacin da ga damana ta zo wani lokacin ɗari ya zo wani lokacin zafi ya zo yaro yana ɗan ƙanƙani tun yana jiri, ya fara rarrafe ya fara iya zama kai sannan ya fara rarrafe ya fara tafiya yana girma yana girma har ya kai matsayin da Allah ta'ala ya nufe shi ya kai wannan shine sarrafa duniya wani yau baya da lafiya wani kuma yau ya wanke an haifi wani yau wani kuma ya mutu yau a mutane wani fari wani baki wani dogo wani gajere wani shi ne sarrafa duniya yadda yake duk wanda ka gani a yanayin da ka ganshi to Allah ne ya tsara ba haka kawai zama yake zama ba Allah ne ya tsara ya zama haka kamar yadda ka san wannan gini da muke ciki babu yadda ra'ayin hankalin ka ya yarda wannan ginin kawai mai rufe ido sai muka bude muka ga wannan ginin zai yi ba zai yi ba shi inda ka ga wannan ginin wato wani ne ya zo ya tsara aka tsara shi a yadda ake son a ganshi kuma aka ganshi a yadda aka ganshi din to haka nan wannan sama da ita da wannan ginin wanne ya wurgewa sama wanne ya fi kwari sama to ka duba saman nan idan wannan genin ba zai zama da kusan ba ya zai wannan suka su zama da kusan ba zai yiwu ba to ka yadda Allah ta'ala ce ce mulki shine al-mutasarrifu fi hadha al-kawn al-maliku fi ma yamliku wato tasarrufa al-malik fi ma yamliku Allah yana juya duk abin da ke cikin duniyar nan irin juyawar wanda ya mallaki abu yayi abin da ya ga dama da kayansa an gane ko idan ka mallaki wani abu in ka ga dama ka aje shi a ɗaki ka ga dama ka fito da shi falo in ka ga dama ka sarrafa kayan ka yadda ya zo kayan ka ne to Allah shi ke juya wannan duniya yadda ya ga dama dan kayan ka ne al-quddus Allah shi ne al-quddus ma ma'ana al-quddus ai al-baligh bi tsahara. wanda ya kai koyon wajen tsarki an gane ko da kuma tsarkaka daga duk abin da yake tawaya ne min al-qudus qudus wato ainihin بضم الدال وبضم wa والدال والكون القدس wato ayyuwa tsafin rubu'a a ɗaure dal kudu to wannan ma'anarsa a tsohon tsarki saboda ka Allah ta'ala al-qudus mai tsarkaka ne karshe ƙololuwar tsarkaka a gane ko al'azizu kuma Allah shi ne mabuwayi kullum Allah shi ke rinjaye ba a rinjaye da Allah ya fi ƙarfin kowa in bangaren kuɗi ne ya ce lau an na awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi waye. Ba su sa'idin wahid fa sa'aluni waye da masu wahidin uku. ma na naqasa dhalika mimma indi illa kama ya yanqutul madiyatu idza ulila al-bahr Allah ya ce na farko da na ƙarshe aljanu da mutane da za ku taru a guri ɗaya kowa ya kure manajin buƙatarsa in ba wa kowa abin da yake so to arzikin da yake waje na ba zai ragu ba sai gwargwadon yadda idan ka tsoma tsinin allura a kogi a teku ka ɗan tsoma kan allura a da ita idan ruwan teku za a gane yaro ne to abin da ke wajen Allah ya rabu saboda ya ba kowa da kowa bukatu wannan arziki akwai mai irin sa Allah yana cewa lahu ma fi samawati wa ma fi al ardh ko nan babarwa abin nan babbarwa in ka ce lahu ma fi babarwa mutane za su ka ko ba haka bane balle ma fi samawati ma fi al ardh an gane al-hakim wanda Allah ta'ala dukkanin sufofinsa iliminsa buwayarsa jabbarancinsa takabbarancin Allah subhanahu ta'ala duka yana manne yana takuɗe da hikima Allah alƙawiyu ne amma kuma uwa ma'al hikima idan ka yanzu kalli abin nan zaki ko damusa suna da ƙarfi ko ba su da ƙarfi akwai hikima cikin garin ku ba duk abin da kuka samu wato tsarin hana kayan ciki kawai saboda babu hikima haka idan ka sami mai karfi ko mai wato wanda ke jin kansa a cikin mutane to za ka samu yana sarrafa rayuwarsa babu hikima to shi Allah ta'ala mabuwaye ne amma kuma hikima komai nasa akwai hikima a cikin maganganunsa a cikin ayyukansa a cikin kuma duk wani tazarfi na Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala ya bada labarin ne yusabbihu lillahi ma fi samawati wa fil ardi mun ja karanto ayan nan da ke gwada cewa babu wani abu a bayan ƙasar nan ko a sama wanda baya yin tasbihi zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan ginin da muke ciki wannan bishiyar da muke ciki wannan ranar wannan watan wannan saman wannan ƙasa kome wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu ba sai yana yin tasbihi da godiyar ubangiji Allah subhanahu wataala bayan nan هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نعم Allah ta'ala bayan ya bayyana mana shine al-malik al-qudus al-aziz al-hakim sannan sai ce huwa allazi ba'atha bil ummiyin rasulan minhu shine kuma Allah wanda ya aika a cikin ummiyawa al-ummiyin suwane ne al-ummiyun yaya sunan uwa da larabci ungo to in an ce mutum ummi kamar yadda an ga dan Najeriya sai ce Najeriyun in an ga dan Saudiya ce Saudiyun in an ga dan Masar a ce Misriyun ba ka ce cewa ba ungo kuma ba hausa ne a ce Hausawiyun Yarbawiyun Ibawiyun jingina wato mannawa zuwa ga abin da ake jingina ta zuwa gare shi to in an ce maka ummiyi wanda aka jingina ya zuwa ga uwa yaro a lokacin da aka haifo shi zo duniya akwai abin da ya iya karatu ya iya rubutu to wanda ake cewa ummiyi shine wanda ya girma ya shekara ashirin ya shekara talatin ya shekara dari har yanzu yana nan daidai da yadda jinjiri ya a wurin kosa da bangaren ilimi bai yi karatu ba bai iya rubutu ba kamar yadda jinjiri ummi ne har yanzu yana nan banda abin da ya koyar daga babarsa na ainihin ya san yadda zai sha mama ya san yadda zai ainihin wato wace eh, ce babarsa da makamantansu bai san komai ba in ka ce rubutu bai iya ba in ka ce ga ta kai ta karanta bai iya ba ummi ne har yanzu bai kushe ba kamar yadda jinjiri bai kushe bai na ummi to su irin waɗannan su ne ake cewa wanda ya tashi wato kamar yadda ake cewa yaƙi da jayin zubo ne eh, wanda suke gaba ɗaya ba san komai ba kuma ga sun girma to Allah ta'ala ya ce Allah shi ne wanda ya aiko ko ya fitar daga cikin ummiyawa duk gaba ɗayansu ummiyawa ne ba su yi karatu ba ba su yi rubutu ba kuma daga cikinsu Allah ya ɗauko ɗaya ya mai da shi annabi mafi girma a cikin annabawa tun da ta yi rasulan minhum daga cikin ummiyawa aka ɗauko shi ga aikin da yake yatlu alaihim ayati yana karantawa wato yana karantawa a kansu ayati ayoyin Allah yana karanta musu ayoyin alqur'ani karanta ayoyin alqur'ani ya hada da a koya maka karatun alqur'ani sannan a koya maka ma'anonin da alkur'ani ya kunsa a koya maka sanin hukunce-hukunce na halal da na haram da shar'a da ke cikin alƙur'ani wayu zakihim sannan wannan manzo yana tsarkake su yana tsarkake su daga munanan ɗabi'u daga munanan aƙidu daga munanan mu'amaloli daga munanan tarbiyya da duk wani abin da ake buƙatar a tsarkake kuma ga musulunci lokacin da ya zo ya samu duk mutanen duniyar musamman mutanen maka. ga bautar gumaka ga shan giya ga zinace-zinace ga faɗace-faɗace sabo iri daban-daban ga kun ƙarfi zalunci kala-kala sai ya zo da tsarki ke su da irin waɗannan na tarewa wanda ke sannan ya ce wayu umar kitaba wal hikmata in an ce wa kitaba abin mamaki Allah ya ce rasulan min al-ummiyina rasulan minhum ya fito daga cikin al'ummar da ba ta yi karatu ba ba ta iya rubutu ba amma kuma ga wai kitaba yana ilmantar da su littafi wato alqur'ani wal hikmata in an hada waɗannan guda biyu a wuri daya to ɗaya ana nufin alqur'ani al hikma kuma ana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ta inganta daga annabi ita ce ake cewa alhikima idan an haɗa waɗannan kalmomi guda biyu a dinnan amma in ka ga alhikima kawai to al-isama bin hadi dacewa wajen magana ka faɗi daidai wajen aiki ka yi daidai wajen mu'amala ka yi daidai sai a ce da hikima kuma ka san abin da za ka faɗa ka kuma san a ina ya kamata ka faɗe shi to sai a ce da hikima akwai wanda yana da abin faɗa amma bai san da ya kamata ya faɗa ba sai ga maganar da za a gaya wa dokiyo ya zo yana gaya wa yara maganar da bai kamata ya yi ta a gaban babansa ba sai ya yi ta baya da hikima an gane ko to amma yan haka guda biyu ɗaya yana nufin alkur'ani ɗaya kuma a hikima tana nufin sunna saboda ka anan an hana guda biyu wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin ko da yake kafin zuwan annabi kafin zuwan Alƙur'ani. waɗannan mutanen wanda annabi yake yake tsarkakewa yake karanta ayoyin Allah a kan su yake ilmantar da su alkitabu wal hikima kafin zuwansa suna cikin bata batan ma bayyanan ne to akwai bata da ya bayyana fiye da mutumin da zai sassaka gunki da hannunsa kuma ya kusa yana neman gafara a wajen yana neman sa'a inda ya yaki yana neman wace a zo iri iri ba mutum zai zo kun zo kun zo abin nan kube ko kube wanda ake zuba kibo a sai a zo a ɗauki wasu kibo kibo guda uku sai a zuba a gaba sa wani a zuba kibo kibo ne ba wanda muke yi ce wannan an ce ibad an rubuta a cikin da ibad shi bai tsayar da ba wannan an rubuta la ta fa'al wanda kuma an bata babu ne guda uku ga suna a cikin gobe wai idan ya zo zai yi aure wannan auren da za a go babu sai a kaɗa wannan kibo a kaɗa wannan kwari ɗin, a kada a kada sai a zaro ɗaya ba tare an duba ba sai a gaba sai a kaɗa ku in an ɗauko ɗaya ba sai ga mutum ya ta tsalle eh akwai sa'a gunki ya ce akwai za in an ɗauko za ta fa’an to ba ta sai da tilas ya ba ga ke na son matar gunki ya ce ya ta fa’an shi kuma zai ba gunki ba an gane idan an ɗauko wanda ba a rubuta komai ba to sai an sake kuma ba kyauta ake sakewa ba na farkon ma sai kariya in za a tashi sai ka biya shi kuma wannan business din su kenan yana nan dan kuma gare dan adam wai ya san sa'a ta hanyar wannan kiwo akwai hankali a nan akwai hikima babu to saboda haka Allah ta'ala ce wato in kanu min qawlu lafi zalalin mubin wannan alqur'ani wato kun ga anan ya bayyana mana ni'imomi guda biyu ɗaya an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya an yi wa al'ummar da ya fito daga cikin su domin duk mutumin da aka mai da shi annabi ban nema annabi irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an girma shi ko ba girma shi ba ma girma sannan duk wanda aka zaɓo wannan annabi daga cikin kabilar daga garin daga jinin an girma su ba girma su yanzu matsalar ce muna ta murna shugaban kasa dan arewa ne shugaban kasa musulmai ne musulmi ne ba muna da muna tsalla ba saboda kawai addinin mu daya yankin mu daya wanda kuma suka fito daga daula suna ganin wannan ai muna mu ne ma gaba daya ba ka bane to ina ga dan maka wanda annabi ya fito daga maka shi ba zai maza ba shi ba zai ima ba ai ima ta bai da ni kuma ko ba to Allah ta'ala ya bada mana iya ku mun bayyace wato wannan ni'ima ta ainihin wato lullube manzon Allah sallama ta kuma lullube wanda aka dauko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin su an gane ko sai kuma wato wanda yake wanda ya amfani da wannan ni'imar na uku malam karanta mana shi wa aqalila minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim na'am Allah ta'ala wato ya ce wa akharina ko da kuma waɗansu su daga jinsinsu na mutane ba za da wani su zama yan makka amma su daga jinsin mutane ne ba aljanu ba ba kobi ba wa na, da wadansu minu lamma ya yalhaqu biyu, su har yanzu ba su waɗannan ba ba a ma haife su ba ba a ma haife iyayensu ba hannun su kakannin ma ba yayo ba wannan tun daga wannan lokacin har zuwa nan da Allah zai tashi alkiyama yana cikin akharina kamar yadda ayat alqur'ani take wa uh, uh, Allah ta'ala ce wa umiya ilayya hadha alqur'an li unzirakum bihi wa man balaga amma waye wannan alqur'ani dan in yi muku gargade in yi muku wa'azi da wannan alqur'ani in kuma yi wa'azi duk wanda alqur'ani nan ya iske daga nan har tashi alkiyama duk wanda alqur'ani ya tarar da shi ruwa zai ya same shi an gane dangane da wata kalma da ta gabata dan mu tsara su kanka cewa cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗauko shi daga cikin waɗannan umiyawa sai Allah Allah ta'ala yana faɗa a fasali kayan abin da annabi Ibrahim ya faɗa cikin addu'a ربنا وهو فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم wannan ayar da ma da ya karanta mana ta cikin wannan suratu suratu juma'a sai ta nuna karɓuwar addu'ar annabi ibrahim a nan mai annabi ibrahim ya roƙa mutanen makka ya ce ya allah ina roƙonka ka fitar daga cikin makka nan daga cikin yan makka ka fito da manzo kuma manzan minhum daga cikin su daga kabilar su dan garin su in ya zo mai zai ya tulu alaihim ayatika ya rika karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum kitaba ya rinka ainihin wato ya ilmantar da su alqur'ani da hikmata da sunna wani zake kuma ya rinka tsarkake su daga munanan ɗabi'u da ake yi wacce aya da makaranta huwa allazi ba'atha bil ummiyina rasulan minhu wannan ya bada addu'a ta ga kowace al'umma addu'a ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana sai tabbatar da cewa daga cikin ummiyawa Allah ya yi sai ce inna ummatun ummiya mu al'umma ce masu yiwuwa zuwa kuwa la naqra'u wa la naktubu ba mu iya karatu ba ba mu iya rubutu ba wala nahsubu kuma ba mu iya lissafi ba shi yasa ba za a lokacin in zai gaya wa sabai ɗan kwanakin wata sai ce haka za wa haka za wa haka za wani lokacin sai ce haka za wa haka za wa haka za sai cire ɗaya in an ce haka za wa haka za wa haka za lokacin ishirin da tara haka za wa haka za wa haka za lokacin talatin ka ko baka iya daina ne ka san haka da ne ko ka eh to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake koyar da ainihin wato al'ummar kuma Allah ta'ala ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la tahutuhu bi ba baka taba kasancewa kana karanta wani littafi ba a taba ganin ka ba a taba ji ba wala ta tahutuhu bi yaminika kuma baka iya rubuta littafi da hannunka ba ni da kai ummiya aibi ne a tare da mu amma manzon Allah ummiya ado ne a wajen saboda Allah ta'ala ya ce da a ce manzon Allah kwararre ne wajen iya karatu da rubutu idan na sabar mutilu da masu banna sun yi kokarto to wannan alqur'ani ai da marubuci ne shi ya rubuto kayansa to sai ya taso a makka in ban da ya fitar da ya yi a lokacin yana da karancin shekaru da da babban banza abu talib bai taɓa fita daga makka balle ya ce a yau da wuri kuma fitar da ya daga makka asubanci ne sun je su kai kaya sham suka fito kaya suka dawo wannan ya yi sauki ya je koyo larabcin bai balaga irin nan Qur'ani da ilimin da ke cikin alkur'ani amma saboda wa basira suka ce inna ma yu'allimuhu bashar ai ba wani mutum ne yake koya masa ba wannan qur'ani wani mutum ne yake koya masa to wane ne suna nufin wani mutum ne wanda sun yarda mutumin nan ba balarabe bane baro ne ya zo maka makeri yana haka zikira bai iya larabci ba wai shi ne ya koya wa mazan Allah wannan larabcin na Qur'ani me fasaha irin wannan suka ce inna ma yu'allimuhu wajh sai Allah ya ce da suna ilayi a ajamiyun harshen wanda suke kokarin suke shi koya wa mazan Allah Qur'ani shi ba ajami ne bai ma iya larabci ba wa hadha lisanun arabiyyun mubi shi kuma wannan har harshe ne na larabci bayyananne yaya yanzu Allah mana ko wani iko da ta kamar ya ji hausa sai shi zai koya maka hausa eh, da ya zo ba in ka ce masa ha ka gama ne ha an gane ko to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi shi a wajensa ummi yace wato abin nan ne ado ne a wajensa Na. wa huwa al-aziz al-hakim ko wato kuma Allah ta'ala shine al-aziz mabuwayi al-hakim mai hikima wanda izzarsa ta tafi da hikima dan haka ba ta cutarwa Allah ya sa mu na'am ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم تو الله تعالى آية تزيد وكرة دعوانا السورة هو الذي بعث في رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم zuwa ƙarshen aya mun yi bayanin cewa wannan ni'ima bangarori guda uku ne suka amfana da ita manzo Allah ya masa ni'ima da ya zama annabi babba waɗanda aka ɗauko manzo Allah daga garin su daga kabilar an girmama su girmama wanda babu zama da ita sannan waɗanda kuma su ba su ga manzon Allah ba kuma ba 'yan garin maka ba ne amma sun da suke musulmi su ma sun dole an ci gaba da tafiya su su ma ya mutu ba ko su ba mu ma dinna ai cikin nima mu kalli wannan ba mu ba ba abin da zaka yi da'awa da addinin addinin su bai hana tsiraici ba addinin su bai hana a gaban ka wani ya kama mata ka yi rawa da ita ba addinin su bai hana kan zaman al'alade ba addinin su bai koya musu tsari da mata ba gashi nan dai wato babu ainihin wato tsari a rayuwa amma mu addinin ya koya mana abubuwa iri daban-daban wanda kowane bangare abin sha'awa ne in dai mun tsaya mun yi aiki da da abin da ya koya mana to kun wannan nasi laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina ko لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين a lokacin da wannan aya ta sauka su wane ne muminai sahabbai hakika Allah ya yi wa sahabbai ni'ima musamman sahabbai ƙurayshawa ko sahabbai larabawa saboda ne in ba a tafi rasulan min anfusihim yayin da ya ta ya aiko musu manzo daga cikin daga kawunan daga jinsu ya tulu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin kun ga wannan nafsi ne kalala akan cewa an yi wa waɗanda aka ɗauko manzon Allah nema saboda ɗauko shi daga cikin su nasi na biyu sai yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma an masa ni'ima wa anzala Allahu alayka kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka azima kun ga shi ma nan? Allah ta'ala ya ce ta hanyar saukar masa littafin da ya saukar masa da hikimar da ya saukar masa ya kuma ilmantar da shi abin da da bai sani ba Allah ya ce wannan fadala ce babba daga Allah zuwa gare ka amma su fadala ko bai masa ba waɗanda suka biyo daga baya Allah ya ce ya ayyuhan na amanu ya ku wanda kai imani da Allah man yarda minkum an dinihi ku sani duk wanda ya yarda ya bar addinin sa na musulunci fa ya ci Allah bi qaumin da sannu Allah zai zo da wadansu mutane na daban yuhibbuhum wa yuhibbunahu shi Allah yana kaunar waɗannan mutanen zai zo su wa yuhibbunahu su kuma suna kaunar Allah lajin alal mu'minina in ka ga su za ka ga masu tawadu ga mu'minai masu sauƙin hali yan alaka da mu'minai ne amma kuma a izzatin alal ina, masu izza masu jin kan a gaban kafirai nuna fi sabilillah za su ringa yin jihadi don ɗaukar kalmar Allah je mun faɗa cewa da abubuwa ɗayan uku ko duka uku ake ɗaukar kalmar Allah da su kuma ake yin jihadi جاهد المشركين في أموالكم وأنفسكم وألسنتكم da ainihin dukiya da rai da harshe ake yin jihadi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wala ya khafuna lawmata la'ini su ba da tsoron zargin da zargi inda aka gaskiya ne zalika fadlullahi yuti man yasha wannan falala ubangiji ce yake baya ya ga wanda ya zo wallahu wasun Ali. kuma Allah ta'ala mai yalwan ni'ima ne kuma mai ainihin musalli da duk abin da bayan suke aikatawa to kun ga anan Allah ya ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qawmin nan gaba da sannu Allah zai zo da wannan mutane kenan yanzu lokacin da ake magana ba zo ba ya yi daidai da magana da Allah ya faɗa nan wa akharin minhum lamma yanafu bi wa huwa al-azizul hakim نعم ذلك فضل الله wannan ni'ima da wanda Allah ya wa manzon Allah da wanda Allah ya yi wa al'ummar da manzon Allah ya fito da cikin da wanda Allah ya yi mana mu da muka biyo baya bayan waɗannan bayan Allah Allah ya samu ma ku samu ko a musulmai amma da ni'ima ko bai mana ba an yi mana to shi ne Allah ta'ala ce wannan ni'ima da ne muku ku duka fadlullah wato falala ce daga Allah yuti man ta yake bayar da wannan falala ga wanda ya zo ai kana ganin wadansu ga sunan sun yi su musulunta suna nan suna ta kafircin su suna ta cin mushe suna ta cin alale suna ainihin wato rayuwa kamar ta jakuna kai da ba ka yi wannan rayuwa ko gode wa Allah wallahu wallahu rabbul azim kuma Allah ma abokin balala ne wato ainihin mai girma sai Allah ya ce مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أثقالا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ويذكر الله تعالى زي كمان مثالي dan ya kusanto da abin da yake so mu fahimta zuwa ga kwalan Allah ya ce masalul ladina hum min tawrata misalin ko tuffar waɗannan da aka tsora musu a taura, ma'ana aka saukar musu da a taura a kan don su yi aiki da ita suwa ya da zuwa da taura, wato annabi musa da kuma mabiyarsa su ne wanda a yanzu suke kiran kansu yahudawa sun malam ya duha amma sai ya zama da su ɗauki abin da aka ɗora musu ba. Yana ce kamar sanin himar ba su da bambanci da jaki ya da asfara wanda jakin nan yana ɗauke da buhari da musulun da muwadda da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da kayan at-tafsirin tabari da an ɗora wa jaki shi ya sa abin da ya dauko zai amfana da abin da ya dauko me ya rabarsa nauyi in yi tafiya a tsada masa gudana. Allah ta'ala ya buga wannan misali da duk wato wannan an buga misalin da Yahudawa amma dukkan wanda Allah ubangiji ya ba shi tarin sani amma ya ajiye bai amfana da wannan sanin ba ya canja masa rayuwarsa ya saita masa mu'amalarsa da Allah da mutane da makauta da iyali da 'ya'ya da kasuwancinsa duka bai amfana da kyawawan tanade da alkur'ani ya yi ba alkur'ani ya yi gaban shi kuma ya yi a rayuwarsa menene bambancinsa tun daga Alƙur'ani yana ɗauke da shi yana da shi a gidansa ya dace a gurin zamansa ga kila ma kullum yana karanta shi amma baya amfana da abin da alkur'ani yake koyarwa yana da bambanci da wani da jakin da ya ɗauko kayan littattafai ga buhari a kan jaki ga ainihin alkur'ani ga tafsirin dabari ga rabin alrahan ga ainihin wato kurtubi sai an tsoro wa jaki zai kai inda zai kai yana tafiya da kyar ya ɗauko ilimi ya amfana ya amfana kamar limani ya hannu asbar kamar jake ne wanda ke dauke da asbar al-asbar ay al-kutub littattafai masu dauke da ilimi mai amfani ilimi mai fa'ida to kun ga nan Allah ya kamanta abubuwa guda biyu ko guda uku an buga misali da su yahudawa su ne aka kamanta su da jaki ita a taurar da Allah aka tsora musu lalle su yi aiki da ita an gane ko ita ce wanda suke da kunshe ilimi masu mai amfani to an tsora musu nauyin su yi aiki da ita to wannan ita ce alfasa da su suke ɗauke da shi wanda aka tsora ne sannan kuma shi wannan da jaki da aka ainihin wato tsora masa bai amfana ba kamar sannan mali ya nuna asbara to wannan ilimin da jaki bai amfana ba daidai yake da ainihin wato wanda yahuda da ba su amfana da abin da ke cikin a taura ba fa kama annal himara la yantafi bi tilka al-ulum nafi'a kamar yadda jaki ba zai iya amfana da waɗannan ilimai masu amfani ba wanda suke kunshi a cikin littafin da ya dauko allati bi tilka al-ulum fa kadhalika al-yahud lam yantafi bi ma fi tawrat haka nan yahudawa ba su amfana daga abin da ke kunshi a cikin taura ba na ilimi mai amfani menene ilimi mai amfani wanda ke cikin taura wanda ya wuda su ka su amfana da shi sufofin manzon Allah umarnin abin manzon Allah in ya bayyana akwai a cikin taura amma suke fasali da wannan suke ki amfana da wannan ilimi a kusurwa da sufofin manzan Allah kamar yadda Allah ya faɗe su a cikin abin nan suka juya wannan abun suka rikita littafin suka damu laki dan garbi aikin shi wajen shabaɗin wato inda ya take shi ne shi ke mai amfani da ilimi mai amfani ba kuma ga ta kan gadon bayan su ma suna takamar suna da ainihin saura amma ba su da bambanci wancan jakin yadda bai amfana ba kuma ainihin wato amfana ba kamar da Allah ta'ala yake cewa alladina atayna wa kitaba wadanda muka bawa wa littafi yahudu da tsara ya'rifunahu sun san manzon Allah kama ya'rifuna abna'ahu kasan dai ba ran da yake sannan ba duk da rashin ilimin ka in ka ga danka ai za ka ce ai wannan dana ne to sun san manzon Allah kamar yadda suka san ƴaƴayen wa inna fariqa minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma waɗansu ba da cikin su suna koya gaskiyar nan da suka sani wato alhali kuwa sun san to kun ga anan wannan ilimi ne su koyi wanda ya koya ilimi ya zai yake ba zai yake shi ba sannan Allah ta'ala ta ce bi isa kar da waɗannan bi isa da kawo kar da siffar waɗannan mutane Allah wajen irin wannan misali na ku allazi da kaza ku bi ayatin na ko wanda su karyata da ayoyin Allah wallahu la yahdi qawma zalimin Allah bai shirye da mutane waɗanda suke azalimai. to wannan za ka yi mamaki Allah ya ɗauko jaki ya buga misali ne. Allah bai so kun yi buga misali in dai wannan misalin zai taimaka a fahimci gaskiya kamar yadda Allah ta'ala wato tare da ƙasƙancin da jaki yake a cikin dabbobi sa amma Allah bai ainihin wato kyamace ya buga misali da shi ba wani gurin za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misali da kuda kuda Allah ta'ala zai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane dole ba masarun an buga wani misali فاستمعوا له وقولوا له من مسائل إن الذين تدعون من دون الله waɗannan da kuke bautawa waɗanda ba Allah ba lan ya khluqu dhubaba daidai da kula za su iya halarta ba wala wajita ko da duk gaba ɗaya sun samu yanzu duniya duk masu ilimin ƙere-ƙeren nan masu yin jiragen saman nan masu yin kwamfutocin nan duk masu ƙirƙirar duniyar nan ya sun haɗu gaba ɗaya ƙwararru wajen iya ƙere-ƙere za su iya ƙero kuda kudaje mai rai irin wannan wanda ana yi wanda ba su yawo wanda waje ta ma'ula ko da sun taru gaba ɗaya don su ba su yawo wa in ya sulubu su babu mu shay'an idan kudan ya kwace musu wani abu sai su taru la ya san sake zuwa ba za su iya kwato wannan abu daga wajen kuda ba yanzu kana jan kuda kuda ya dan tsotsa ko abin da aka yi ka sa a kai amma wannan kuda ce za ta kuma zuwa za ta zuwa duk kimiyyar da ka sani duk technology naka duk ilimin naka ba za ka iya kwato furar da kuda ya sha maka ba sai da ya da kai Allah ya sai Allah ya kuda. da uba tsalibu wani matsalu da wanda ake fadar da shi ake wa kwato daga wajensa da mai kokarin ya kwato nan da sun yi rauni Allah ya bayyana rauni Allah ke yake ba. wani gurin sai Allah ta'ala ya buga mana misali da da wannan gizo gizo ko an kafu Allah ce masalar da zai na tafi min dunin layi auliya duk waɗanda suka riki waliyai waɗanda ba Allah ba masoya waɗanda ba Allah ba majibanta al'amari waɗanda ba Allah ba wato kamar sanin an kafu misalin ku kamar misalin ita da baibaita wanda ta gida kowa ya san gidan gidan gidan zai iya maganin ruwa zai iya maganin sanyi gidan gidan gidan mai zai maka maganin sai ma ka ɗauki cuta mace ɗaya ne gidan gidan gidan ya masa amfani wane ne manzo Allah ta yana shiga cikin gogo nan take Allah ya sa gidan gidan ya zo ya yi taka a bakin gogo in kana tunanin nan suka shiga to amma kuma ga gizo gizo ya nuna da gurin gizo gizo ka ga da zai iya hana bai iya hana ka zama abin da ke kasar gidan tunda gidansa ba ba da ba da bulo ake yi ba ba lakin bane gida ne ga kowa ya sai da gidan gizo gizo saboda aka yi irin wannan gidan wa inna awhal al-buyut gidan da ya kowane gida ya rauni labaitul shi shine gidan gizo gizo lauka da kuma inda sun sani kun ga wannan ya gwada wato ainihin Allah ta'ala ya ga dama sai ya buga misali da gizo gizo wani gudun sai ga Allah ta'ala yana buga misali da kare idan malami ya aiki da abin da Allah ya sanar aka ba shi ayoyi aka ba shi ilimin hadisai aka ba shi ilimin alkur'ani aka ba shi ilimin fiqhu amma dai yawa san baya yake Allah ya ba masaluhu ga masalil kalbi yace watul alaihim naba allazi wa ayatina salaka minha fa atba'ahu shaytan فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب malamin da yake aiki da ilimin sa ba ya da bambanci da kare in ji Allah kare in ta amin alaihi yana in ka kan kare za ka kama shi ko za ka roke shi yana sai ka gina su shi ka au ta turku in ma ka kyale shi ba ka kula shi ba yana nan da yana shi kansa sai Allah ta'ala shi ce ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأن الشيء صفر وأن الذكر يتعمل أعين فقط في الكلام لعلهم يتفكرون والوجد تعالى تعالى يقول مثالي لصوره إن الله لا ينتهي أن يضرب مثلا مثلا ما بعوضة وما فوقا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه لا من وأما الذين كفروا fa yaquluna ma za ala sallahu ya ala in kuma Allah zai da misali ya rasa abin da da misali sai kuda sai sauro sai gizo gizo sai waye to me kai zan kula Allah ta'ala ya da yanci mai buga misali da abin da ya ga dama ya buga misali kuma dama wannan misalai da Allah ta'ala ya ce bugawa ya ce nan saboda ne dan mutane su yi tunani wani gurin ya ce wa ya zara bin wa amsala lin nasi la'allahu yatadakkaruna wani gurin ya ce wa tilka al amsalu nadribuha lin nas wa ma ya yaqiluha illa al alimun ba wanda zai gane manufar irin waɗannan misalai da muke buga illa al alimun sai masana sai malamai shi jahili kawai yana kallon sauran kawai ya sani to kai ba banda ma matsalar jahili sauro sauro ai ba karamin al'amari ba wanda ya yanzu duniyar nan da suka ba har yanzu ba yaki ake da sauran har yau ai da aka wa yi nasara a kan sauro amma wani ɗan yana ganin wai shi har ya kai saboda shi duniya kawai ya sani iya wanda ya sani saboda kan uwa mu rungumi addini mu rungumi alqur'ani mu rika karanta shi muna fahimtar sa kuma shi alqur'ani shi ne masa da kansa da kansa Allah ya Allah ya ba mu ganewa Allah ya ba mu iko fahimta Allah kuma ya ba mu iko aiki da abin da ya fahimta da mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in jiya ta dubu marayu an samu naira dubu goma sha biyu naira dubu goma sha biyu da dari uku da hamsin dubu goma sha biyu da ɗari uku da Allah ya saka a kai waɗanda suka bayar Allah ya musu albarka waɗanda suka bayar Allah ya bayar su ba bayar ba kuma Allah ya musu albarka a ƴan uwa kafin a karanta mana tambayoyi kullum muna ta addu'a da ƴan uwa mu ƴan kasuwa Allah subhanahu wataala ya ainihin burin a kasuwancin su ya kuma sanya albarka a ciki sannan ya kare tsautsayin asara kada da rika shiga cikin dukiyar to Allah ya jarabe waɗanda da cikin yan kasuwan musamman na kwamfutanta kun ga gada ma wani lokaci kan an yi gobara sun yi asara to yanzu kuma an ji an samu wasu manya-manyan kantuna masu kaya mai daraja gaba ɗaya kusan sha kusan kanti goma an yaki shi gaba ɗaya balayi sun kwace sun zubarci ga dan uwa dan kasuwan ne kuma da dama daga cikin su muna zama da su a nan muna wannan karatu tare da su abin ya shafe su shi ne abin bai kawo gurin su ba amma akwai sauran yan uwa suna nan cikin wajen karatun nan kuma abin ya shafe su kuma ko ma dai waye abin ya shafa ko yana zuwa nan ko baya zuwa musulmi ne kuma dan uwanmu ne wanda bala'i ya afkawa na haka mu yi musu addu'a Allah ya mayar masa da mafi alkhairin abin da suka rasa Allah ya mayar masa da mafi alkhairin abin da suka rasa Allah ya mayar masa da mafi alkhairin abin da suka rasa kuma wannan bala'i Allah ya sa ya rasa musu kafara da gaban Allah ya sa ya zama sanadiyar kankare musu ne ba kuka zo da rasu da Allah Allah kuma ya kiyaye gaba inda wannan bala'i bai je ba kada Allah ya kai shi da wannan bala'i bai kai ba kada Allah ya kai shi ko muna ƙara ba su yanka wannan shawara Tsara ɗaukar matakai wanda Allah yake kare dukiya da musamman sanya tsaro mai kyau wanda kuma ya dace da zamani wato ainihin a wannan wuri kuma a ƙarin tsoron Allah wajen da ake tafiya da al'amura kasuwanci domin Allah ta'ala ya ce wani samun albarka cikin duka dukiyoyin na Assalamu alaikum wa rahmatullah wanda yake malam kasance ni da ɗan uwana mu muke ɗaukar ɗawainiyar mu. sakamakon mahaifinmu a yanzu ba shi da ƙarfi mu ma kuma muna yin iyaka abin da za mu iya to mana idan lokacin zakarin suka da ilimi ni dai yaya za mu yi ni dai ya kasance ina fitar da wa kaina nawa shi kuma ɗan uwana yana ganin gara mu kawo gida a yi amfani da shi ko ma ya ce ba ta waje ba a samu ba don Allah ne bayanin haka to ita zakatul fitri zakka ce wanda ake bayarwa daga abin da mutum wato ainihin da shi na wadata idan kana da abincin abincinka tsakanin da iyalinka shi ke tsaka da wani addini ne kai da babu ka dauka ka bayar ka kuma kai ka gudu idan dan abin da kake da shi bai wuce bukata da kai da iyalanka ba to mutum ya kawo in Allah ya sa wani ya kawo da samu tsari daga cikin abin da aka ba ku din na zakatun fitri kuka za ku iya ɗiba ku bayar ku dan samu lalar abin da ku ci gaba da cin abinci sai ku ɗiba da cikin abin da wani ya ba ku a matsayin da kafin birni kuma zai ku da kafin birni a mutane idan ba ku samu wanda ya baku ba kuma wanda kuke da shi in kun ɗauka kun bayar to za ku yi kyautar kowa ɗaki ga kuka kar ku yi la ya kulli billahu nafsan illa wasa in ba ka da iko Allah bai dora maka amma in kana da iko to kai kuma Allah zai maka amfani da wannan abin da kai din wato ainihin tsarkake ka daga abin da ainihin wato kai na kurakurai a cikin azuminka ila kayi wani abin da bai dace ba ko kayi kallon da bai dace ba ko magana da bata dace ba ko wasu abubuwa irin wa'annan to wannan da kasa sirrin da ita Allah da tsarkake wata azuminka da ibada ya tsarkake kai samu lalata shi kuma talaka kai samu abinci wanda ka ɗauka ka ba to in kai ma mabuƙaci ne wani ba ya je ya afka wa da a cikin azumin ramadana ya tana da matarsa kuma yanzu ya faɗa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce to na farko ne yanzu abin da ya wani ba kan da sai ka yanta wuyaye abin nan sai ka je ka yanta wuyaye ka samu bawa ka yanta shi sai ce wuya an bada na wani yanzu na liman da wani wuya ni kai na ina neman mai yanta ne a takaice dai shi ba ya da abin da zai sai bawa ya yanta kuma ba ya da bawan a yanzu haka yace to ka ciyar da miskinai mutum sun yace da ne ni ni ma kai na abin da za mu ma ba ma sittin ba ni da iyali na ba ta yi wawa ba annabi sa aka ji aka dauko da biyu a baitul mali adadin da zai iya ciyar musu da waɗannan yace to wannan gaji ka je ka sa ka je ka ka ba su ya ce ban ne yanzu lai duk ba kai na gudu ya ce wannan ya dariya ya kyale shi ya je ya wannan kafara kuma ya yi addinin musulunci daɗi gare babu tsakanin kai a cikin an gane dan in ya dauki wannan dalilo ya je ya bayar kuma shi zai dawo ya samu saboda kai ga manzo Allah gaskiya in dai talakawa za a ba to na zama da kai na zan ba shi ne ya ya ba kai je ya cinye kayan sa kuma lafiya ne ki da ka yan kwarin ke da dan ka ba ku da shi kar ku mutsa kan yan kun samu ku fitar wa kanku ku fitar wa da ƴan ƴan ƴan nan ku in ba ku da iko ba ma ƴan nan ku ba kuma sai ku hakura Allah ne wato Allah ya samu <laughs> wannan ce wani kamfani ne yake sayar da hannun jari ko nawa ka bayar za a ninka ma duk bayan sati biyu amma sun ce babu fatuwa menene halittar wannan hannun jari to idan shi idan shi kasuwanci dogaro ne ga Allah ka sada duk wanda ya shiga kasuwanci uku ne zai ko ne ya mai da kuɗi ko ya kiri ba ko kuma ya tara dole ɗaya uku nan sai ya faru babu wani kasuwanci wanda ne shi riba ce kawai ba faru amma idan waɗannan da suka karɓi kuɗinka suka juya an samu riba wanda take tilanka maka abin da ka ba su in riba ce kuke rabawa an yi la'akari da abin da aka samu daga gari ba a gabata abin da har ya kai rabin kudin ka shi ke nan halal abin da ake so musulunci ribar da za ka ci kai mai kuɗi da ka ba da kudin ka juya maka dole abin da zai karu ya zama na abin da wannan kudin ya haifar ne na riba ita ribar ake cewa to kana da da kaza in an samu riba wannan kasuwanci da zamu a wannan kudin naka muka gano kudin nan da ka bayar an ci ribar naira ɗari daga ɓangaren to in ka yarda duk ribar da aka samu za mu rika rabawa biyu kai rabi ni da zan biya kudin rabi in ya ce na yarda kai ma kace ka yarda musulunci zai buga sani shi ma yarda in ya ce a'a ni da yake kudi na ne ni ina da kashi biyu bisa uku kai da yake ba kudin sa bane juyawa za ka yi to kana da kashi daya bisa uku in ka ce ka yarda shi ma ya ce ya yarda su zai buga kansu abinda ba a yarda ba ka ce ba ni naira dubu ɗari ko naira miliyan ɗaya duk sati zai rika baka kaza wannan haramun wannan riba saboda kai ma ba san za ka samu wannan kazan ba in ka ce za ka rika bayan naira dubu goma tana yi wa ka je juya kudin kuma ka rasa mamu ne ɗan gaba ɗaya ko ka rasa dubu ɗari to ka rasa dubu ɗari kuma ka rasa ba dubu goma a kan ne musulunci bai da wannan ba to wannan kasuwancin da ake yi ya kamata a faɗi yaya kasuwancin yake gudana don mu gano wannan ninka musulun da aka yi daga ina aka samu abin da aka ninka Inda Garima ne kuma an yi ƙa'ida wannan ƙarin da zo daga riba shi ke ba matsala amma in kawai ƙa'ida shi kawai ta wanda a rika ninka maka to wannan ta nufi Allah ya kiyaye mu. Da ƙarshe wanda ya ce. To, ga kuma ƴan zamfara ne. ni ka zan mamaki a ce ka ba da kuɗi duk sati za a maka wannan ga wani da ai lafiya lafiya ya na aha gango eh gango ya da fara eh to Allah ya sa hukuma ta gansu da kama da su daina da fara mutane na da karshe wannan yace ne hukuncin tsarin ruwa da mai azumi da kuma allura to in ya kara maka ruwa sai ka hakura wannan azumi dai bai je ba amma in an gama kare ruwan rana ba ta faɗi ba sai ka karar bakin ka amma azumi bayan sallah sai ka rama an gane allura akwai wanda ke a jijiya ta ke ɗauke da sinadarin abinci wanda za ta maka maganin illar yunwa in an maka irin wannan to azumi ka ku amma irin allura sai da ake a mazaunai ko a kafaɗa aka yi maka ita to wannan ba wani ba da wani matsala don ba ka ba kuma ba ta da wata ma'ana ta ta wani abu shi ne abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuma Allah ta Allah ya yi mana mu da bayan Allah da wannan mutum ya sama Allah ka mayar musu da mafi alkhairi Allah ka mayar musu da mafi alkhairi Allah ka mayar musu da mafi alkhairi kuma Allah ka kwantar musu da hankalin su Allah ka sa wannan abu da ya same su zama ne abu bai zama ba Allah ya kiyaye waɗannan abin da ya rasa da kuma Allah ya kiyaye ba kuma waɗannan Allah ya kiyaye ba dan uwa duka nan wannan ibada da muke Allah ya karba mana Allah ya karba mana azumin Allah ya karba mana kiyamul lailin mu Allah ya karba mana karatun alqur'ani wannan wannan tafsiri da muke yi da mai jan bakin da tafsirin da masu sauraro Allah ya hada mu cikin lada baki daya Allah ya sa mana lada na cikin mizanin kawo ayyukan Allah ya ga mana dukkan kurakuran kasar mu Allah ya ba mu zama lafiya kan mu Allah ya bari ji wannan jaha ta mu Allah ya ba mu zama lafiya Allah ya ba mu zama lafiya Allah ya ba mu zama lafiya idan Allah